أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare mu Allah سبحانه وتعالى wanda ikon sa da yarda sai ba mu ikon ke haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu domin ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafin shehin malami abu zakariya ya haibin sharaf annawawi rahmatullahi alai wanda yake yin wa musulmi yau a watan hijira yana goma sha ko sha biyu sha muna sha biyu ga watan zulka'ada ko zulka'ida ko zulka'ada hijira suna shekara 1442 wanda yau muna 22 ga watan shida miladiya shekara 2021 muna yi Allah godiya maɗaukacin sarki da ya ba mu ikon sake haɗuwa domin ci da karatu Allah ya muna jagora karatunmu da ya gabata mun kwana karshen babi na 50 daidai babul khawfi yau kuma za mu tashi babi na 51 insha Allah babul raja'i domin kun sa addinin musulunci khawfan wa tsama'an a baka tsoro kuma a sa ma tsammanin samu rahama yada'una rabbahum khawfan wa tsama'an suna bautan ubangiji khawfan suna jin tsoron azabar sa wa tsama'an kuma suna tsammanin samu rahama wa na ragaban wa rahaba suna bauta masa suna masu kwaɗayin lada kuma suna tsoron azaban shi yasa aka san mutum koyo shi yana tare guda biyu kana ƙaunar samun rahama Allah kuma ka ji tsoron azaban to haka ya kamata to babu raja ibabin da ke magana kan ƙaunar samun rahama ubangiji duk abin da mutum ya san yayi a duniya kada ya ɗaya ba tsammani kada ya ɗaya rai mutum ya sa hope cewa akwai rahama Allah ya same ka qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul ya ibadiyal ladina ala anfusihim ka fada ya ce akan kawunan sun bata lokacin banna cikin rayuwarsu Allah ta'ala yace a gaya musu la taqanatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani ga samun rahmar ubangiji inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafar zunubai baki daya duk yawan zunubai Allah yana gafarta su innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai yawan gafara kuma shine mai yawan rahama duk abinda mutum ya san yayi duniya na laihi in dai bai mutu ba to ba a yanke mai damani shi yasa wani mutum ya ci albasa zamanin manzon Allah ya ce wani mutum kai wallahi Allah bai gafarta masa manzo Allah bai ji ita ko kai ka sani Allah ya gafarta mu wancan sai kuma ya bata aikin ka saboda idan mutum na raye baka yanke mai baka yanke mai abin ka ce ai dan wuta ne ka kada a ko mutum bai bugun gaba ta shida na bai yayi kada baka cewa kai dan azuna ne kuma baka cin wannan wuta ne kai dai kana nan kana sa amani saboda mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa da yawa mutum ka aikin yan aljanna sai yayi dab da shiga aljanna sura kadan sura zira'i dai ya kawo shiga aljanna zai sai litan shi rigaya sai juya sai ya kama aikin yan wuta sai ya mutu shiga wuta sannan mutum na iya aikin yan wuta sai ya kama hanya yayi kusa da ya kawo dab sura zira'i dai ya rage shiga shiga wuta sai litan sai rigaya sai ya aiki na aljanna sai ya shiga aljanna to saboda shi yasa baka yanke tsammanin ka cewa dan wuta na in kana ta dan wuta na sai wanda ya musu da shirka da Allah shi wannan kan alƙawari na Allah ya dauka amma dukkan bada ga mutum na yi da lalata da ga mutum na yi kada ka yanke mai tsammani in dai bai mutu ba in ya mutu wannan kan shi ke ubangiji Allah ya kare shi yasa yan wa musu duk bandan da mutum yana ya gyara in dai ya da rayuwa kai suna ya gyara shi ne Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah huwal gafur rahim lalle Allah shi ne mai yawan gafara kuma shi ne mai yawan rahama wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce wa hal nujazi illal kafur yace shin akwai wanda muke saka ma in banda mai yawan kafirci mana ai ba mu ba mu kowa sakayya da mummunan abu sai wanda ya yawan kafirci wa hal ma'ana la nujazi illa al-kafur sai mai yawan kafirci shi kan za a saka mai da wuta wanda ya mutu yana yin shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna qad uhiya ilaina lalle mu an yi wahayi zuwa gare mu annal azaba lalle azaban nan ta lahira ta tabbata alaman kazzaba wa tawalla ga duk wanda ya ta kuma juya baya azaba Allah ta tabbata ga wanda ya juya baya kuma ta ayoyin Allah ya mutu haka nan yana yi azaba ta tabbata gare shi وقال تعالى الله مدفكين سركي يسكي ورحمتي وسعت كل شيء رحمة تايل سكومي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الله مدفكين سركي يسكي رحمة تايل سكومي shi yasa manzon Allah ya ce inda kafiri ya san abin da Allah ya tanada na rahama da gafara da ni'ima waɗanda Allah ya tarada to babu kafirin da zai ɗaya mani ga shiga aljanna duk kafirin sai ya mani sai ya sabu sannan da mumini ya san abin da Allah ya aje na kayan musiba na bala'o'i na abubuwa na azaba daban-daban wallahi da babu wani kaɗan mani ya shiga aljanna saboda bi saboda kayan suna ba da tsohon kwarai da gaske ubangiji Allah ya kare mu abinda aka so uwa musulmi mutum ya sare ne da samu aljanna shi yasa manzon Allah ce la ya mutanna ahadukum illa wa huwa yusna zanna billahi kar dayan ku ya zai da ya mutu sai kina wa Allah kyakkyawan zato da musu mutuwa doke sai kana Allah kyawun cewa insha Allah ina fara samu rahama ubangiji ina kare ba zan mutun ya ya dauki Allah cewa Allah azaba zai bai ce ai dan sun tauta kage mukan wallahi mun san tamu ta tsari ba a san mutum na haka da aka san mutum ya sa rai ya sa hope zai samu aljanna zai samu rahama ubangiji Ya ce wa anu babtum sabit radiyallahu anhu qala an karbo daga ubada ibn sabit Allah ya ƙara masa yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tigara min ta tabbata gare shi ya ce man shahida Allah ilaha illallah duk wanda shi da ba abu gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai yake la sharika lahu bila wakin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammad bawan sani ne manzon sa wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma lalle annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne wa kalimatu kuma annabi isa kalmar Allah ce alqaha ila maryam wanda ya jiha zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma yayyada cewa lalle annabi isa ruhin Allah ne wal jannatu haqqun ya tabbata aljanna gaskiya ce wan nar haqqun wuta gaskiya ce manzon Allah kuma yake cewa haqqun adkhalahu Allah aljanna ala ma kana min awal Allah sai ya shiga da shi aljanna akan duk abin da ya kamata yana yin aiki duk aikin da yake na aiki na banna inda yana da wagga aqida sai ya shiga aljanna na abinda ba a so ya zan mutum ya kai wannan ka'ida kaga shahida Allah ilaha illallah yana da kalmar shahada certificate ke wannan hadisul bidaka an sha karanta shi manzon Allah ya ba da labarin wani mutum da za a wa hisabi ga tashin kiyama za a iske littattafai ne ya cika su da aikin sabo manzon Allah ya ce kowane littafi na shi guda ya yi tsawon inda nisan ganin mutum sun littafi na kai kuma duk ya cika shi littattafai da yawa ya cika sai an tambaye shi wani kana da wani abu ya ce to kare kanka ya ce ban ya kare kai to mi kai ya ce ban ya koyi ba sai Allah madaukakin sake ce bala eh akwai abin da kai kana da kalmar shahada sai a yadda wata yan bidaka wata yan ID card yan guntuwa gare ta rubuta la ilaha illallah muhammadur yana da kalmar shahada lahiyayya sai Allah kusa sarki ce babu zalunci a yau a ɗauko a daga skeli duk wayanta littafai mujalladar da ya cika da sako da ya saka daga guda sai a ɗauko a daga skeli kalmar shahada ɗai sai sarin jayo aikin da wanda bai da kyau to shi yasa yawa musulmi kalmar shahada ita abu na farko da sun tsaya sai sa manzon Allah yake man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu wan naru haqqun adkhalahu Allahu aljanna ala makaril awal Allah ya ce ya shigar da shi aljanna akan duk abin da kake yana aiki duk aikin da shike duniya na banna sai ya shiga aljanna nan abin da aka magana shine ko da aiki ne ya kai shi wuta to watan wata rana ya an sai an kashe ran saboda kalmar shahada ba ta batar shi domin ran ta ce kiyama duk waɗanda aka sawo saboda miyagun aikon sun yawa to tashin ce kiyama za a cece su Allah zai ceto da kai sai ya ce duk wanda adda kalmar shahada ko ita ɗaya a yi sai to daga nan sai a bar kahirai su ɗaya cikin wuta su ɗaya za a bari to shine Allah ta'ala ya ce rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin yaso da dama an so kafin za su yi gona da rikin musulunta da rikin musulmi ne ko kalmar shahada dai ta musulunci ta sa a hishiyatu da aka yi da yan uwansu amma ina babu kalmar shahada shi yasa duk wanda bai da kalmar shahada nan za a bari ne abadan abadi har abada wallahi bai hisa to saboda shi yasa kalmar shahada tana da umwani kwaye da gaske wa fi riwayatin li a cikin wata riwaya ta muslim man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harrama Allah Allah madaukakin sarki zai haramta shi akan wuta wuta ba su ba su mai kalmar shahada inda imanin ka da Allah ya tabbata kalmar shahada kana nan tsaye to ba ka shiga wuta ba a bari saboda kai musulmi ne ubangiji Allah ya kare mu a inda ga kalmar shahada idan mutum bai sallama musulmina na ba saboda mi saboda ita kalmar shahada akwai abun da gasganta ta daga ciki akwai sallah don mi saboda sahabban manzo Allah ba wa abin suwa ganin bari ne kafirci ne kamar sallah kuma annabi sallallahu ya faɗa cikin hadisi cewa bainar rajuli wa bainar shirki wal kufr tarku salat innal ahda allazi bainana wa bainahum as-salam man taraka faqad kafara don don da ya bata ya kafarta na'am kwarai da gaske ai rukunan musulunci guda biyar waɗanda guda biyu eh ta samu rangwame ba ba saboda haka barin sallah kafirci ubangiji Allah ya samu gani yace wa an abi zarr radiyallahu anhu qala an karbo daga abu zarr Allah ya kara masa yadda ya ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu Allah azza wa jalla Allah ya buwaya girma yana faɗa yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha aw azyad duk wanda yazo da kyakkyawa aiki Allah zai ba shi linki goma kwatankwacin linki goma na wannan aikin lada au azil ko kuma fiye da karin fiye da haka fiye da goma in kai aiki alheri guda ana yan mai sama haɗari haɗari bakwai gwargwadon aikin da kai na alheri da niyya mai kyau Allah ya lullinka ya lullinka ya lullinka har ya zan ya wuce goma ya wuce ɗari ya wuce ɗari bakwai shi ne ake cewa man ja a bisayi a don da ya zo da mummuna aiki kuma fa sayi a tun misluha au a gafiru abinda sakamakon mummuna aiki to mummuna aiki guda iri shi ko kuma in ta mutum bayan yaji ku dibe da Allah ka san mutumi da rahama ta yi mala'ikun da ka rubuta mutum aiki idan mutum ya yi aikin lada kai tsaye za a rubuta wa nan kai tsaye amma idan mutum ya yi zunubi sai mala'ikan da aka rubuta zunubi ya nemi permission ya nemi izini ga mala'ikan da ka ka rubuta lada,shin ko in rubuta sai shi dan saurara ka ba ya awa shidda sai an baka 6 hours in ka isi gifari ga Allah ga abin da yi sai ko rubuta ba yi amma in baka gifari ba awa shi sai rubuta mai guda zunubi guda sai rubuta zunubi guda shi ma ya ka in ka gano kai gifari ko bayan shekara sai Allah ya yi maka saboda saboda Allah yana son bawa da gafara to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man min minni shibran duk wanda ya nemi kusanci da ni da taƙa guda min minhu zira'an ni ku zan kusanto shi da zira'i guda duk yadda bawa ka son kusanci ga Allah Allah ya hika ka son kusanci da kai hakan wa man taƙarraba minni zira'an duk wanda ya kusanto da zira'i guda in ji Allah taƙarrabtu minhu ba'an ni ku zan kusanto shi gaba guda zan kusanto shi gaba guda yace wa man atani yamshi duk wanda ya zo mini yana tahiya ataituhu harwalatan ni ko zan zo mai alhali ina saka yace wa mallaki ne bi qurabil ardi khataya duk wanda ya zo mini da yawan ƙasa kasa na zunubai khadi'atan la yushriku bi shay'an bai shirka da yi da komi ba tuhu bi misliha maghfiratan ni ko zan haɗu da shi da yawan zunubai ne na gafara zunubin mutum ko da ya kai yawan ƙasa in dai ba kai ba mushriki ba ne ba ka ‘yan biɗe-biɗe ba ka ‘yan tsaye-tsaye ba ka ‘yan abubuwan da suke na kauce ma hanya to in dai kan mutu zunubin ko ya yi girman ƙasa Allah na yawan ƙasa Allah na gafarta mashi shi ga haɗari irin a samu mutum ya ki tsayawa ga Allah shi na kawo halishe mu yanzu shi dai mutum yana son shuhura shuhura shahara ana son a ce ya shahara kowa son yake ce shi awa ne za a ci maganin tauri maganin itce maganin bindiga maganin haure maganin baduhu, maganin ko an to gidanka ba a gani ne maganin ko an shiga gidanka ba a gane komi ta ga mutane suna ta an so ina abubuwa a sa cikin mota ko an ce abu gaba tashi suna annan mukullaye mota su layu suna nan ga mukullaye mota su suna cikin mota an kasa wasu ma har gaba gurin masawa a kai wallahi jama'a nan da irin haddani kafirci ne yan bi irin haddani kafirci ne amma sai ga mutanenmu hankalinsu hankalin su ya kasa kawowa don shi irin waɗannan abubuwa idan mutum ya yi su ya mutu haramun na ma Allah ya gafarta mai don aikin banza na kai don Allah ba zai gafarta wata shi yasa akwai tausayi ga mutane suke da imani da waɗannan abubuwa wasu su imani da abun sosai kuma suna sallah wallahi sallah su ba ta da umfani duk mutum da ka zo ya an so wani magani na ba duhu ko ya sai an su maganin da zai sawa cikin gida ne dan kaɓa rayu su bi sata wallahi malam sallah sai ba ta da umarni, sallah sai ba ta da umarni wallahi saboda shi musulki ne ya yi shirka da Allah ba da kuke bangiji Allah ya kare yan wa musulmi wannan hadisi na karantar da mu cewa Allah madaukakin sarki duk zunuban da kai duniya in dai kewa mushriki bane Allah na gafarta ma duka komi yace ma'anar hadith abinda mana hadisi man taqarraba ilayya bi da'ati duk wanda ya kusance sai yayi min da'a inji Allah taqarrabtu ilayhi bi rahmati zan kusance da rahmata ni wa in zada zittu in ya kara ni kusa in kara mai fa in atani yamshi idan zo min yana tahiya wa asra fi da'ati yayi gaugawa wurin min da'a da an ce ga aikin da'a ga Allah kana gaugawa yace taitu ni ko zan zan zo masa da abin da yake wato gaugawa bisa ga nashi ma'ana Allah ba daukakin sarki zai kawo ba abin da yahi naka sauri yanzu yanzu saboda haka duk wanda ha ganin cewa da yace taitu har walatan ai sababtu alaihi rahma zan zubo masa rahama wa baktuhu biha kuma zan riga shi da rahmat kenan idan ka taso in ka taso za ka yin aikin alheri tun kahin ka yi tun kahin ka yi aikin Allah ya ma rahama ya zuba baka rahama shikenan saboda haka yan uwa musulmi ana son mutum da zarar aikin alheri yanzu ba a dile ba a jinkiri wurin aikin alheri sau za kai kayan ka yi Allah har yayi ma rahma kayan kai ka fara aikin na yake cewa walam uhawidhu ila al-mashi al-kaseer zan bukace shi ba zuwa ga yake yawa fil wusul ila maqsud zuwa ga isa zuwa ga maqsudinsa da yace wa qurabul ardi wato ƙasa bi dammil qaf wa yuqalu bi kasri ata qirabil ardi ko ce qurabul ardi wa dammu asafu amma cewa qurabul ardi yayi zama fasaha ga larabci wa ashhalu kuma yayi shahara wa ma'anahu abinda a ma'anarsa ma yuqaribu mil'aha abinda ke kusan cika ƙasa da zulmi mutum yayi kusan cika ƙasa da shirka da Allah bayan mutu to shi ko Allah madaukakin sarki ya alƙawarci ya gafarta masa wallahu a'lam Allah shine masani idan yawa musulmi inda za a sa mutum ya zama na mai shirka da Allah ko da aikin shi na alheri ya yi karamci sai Allah ya ba shi aljanna shi ko abin da an wani aiki ka samu ƙarin daraja aljanna ga tashin kiyama daraja ka ta karu shi amma muhammadin sannan kuma in kana aiki Allah zai kalle ka ce kai mutumin ga ya kama jiki ne bari in mai kariya daga duk abin da kawai matsala ga aiki sannan idan mutum na aiki tukuru kana ƙara gyara halinka ne kana ƙara ayyukan nafila halinka na ƙara gyaruwa kana ƙara ibada kana ƙara zama mutumin ƙwaye sannan kana zama makusanci ga Allah a cikin littafinsa amma abinda ba a so shi ne mutum ya durmiye cikin harkar sabo sai a ce ai inna Allah ya gafiru zunuba jami'a sai a ga mutum ya yi sabo iri daban-daban wangiji Allah ya kare ku. wato daga cikin abin da ka wahalshe mu yanzu akwai harkar waya bannan da a cikin waya Allah dai san iyakar handset wagga banna wadda a ciki Allah dai san iyakar wallahi to shi yasa haga wani bi za ka ga mutum bawan Allah ne amma in sai daki ne ruhi malam sai ya kuma ko shi dan yayi kalli wanga abu kalli wanga abu kalli wanga abu kalli wanga abu ko da mutum a gama kallo ya kwasan maka ne kaya masu yawa ubangiji Allah ya kare wa an jabir radiyallahu anhu qala an karɓo daga jabir Allah ya ƙara masa yadda ya ce jaa arabiyun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam qala wani balagabin kauye wani ba kauye ya zo wajen manzon Allah sai kuma sai ya rasulullah ya ma'aikin Allah ba ta ne shin menene abubuwan suke wajabta da shiga aljanna kuma menene ke wajabta shiga wuta faƙala sai manzan Allah ya ce man mata la yushriku billahi an dakar aljanna duk wanda ya mutu bai shirka da Allah ya shiga aljanna wa man mata yushriku bihi shi shi an aljanna duk wanda ya mutu yana shirka da Allah ya shiga wuta kaga yanka ba za ka ga wannan hadisi ya zama almuji ga tani mujibul aljannati mujibin linnar Mi ke sa mutum ya shiga aljanna rashin shirka da Allah Mi ke kai mutum wuta shirka da Allah madaukakin sarki ina ana son dole mutum sai ya kama kai wallahi kuma ga shi ga an ce akhfa min bibin namli ta hiboyuwa bisa ga yi tururuwa baka bisa bakin dutse kuma cikin duhun dare shirka da Allah ga sunan da yawa illa shirka da ke hidda mutum daga abin nan daga addinin musulunci ita ce na rataye-rataye da turbuɗe-turbuɗe da wasu amshi-amshi na wasu magungunna da sa wasu mutane an samu wasu taimako cikin daji mana suka ga an sa mutum zuwa cikin daji ɗiba wani ice zindir ga mutum ya kai cikin dajin zindir ya tuɓe ya hau iske zuwa ɗiba wani abin nan wani nakali wani asiri an kasa shi sun aka yi a haukar na mutum so da yawa ganin mutum ya haukar akwai wa'anda aka ba auradu wurin da a sai a baka wurin ka ta cikin dare sai kaya dubu ɗari kuma duk abin da har gani kakar tsoro kai sun aka kai kuɗi sai a mutum ya hauka a to waɗanda aka ba wasu taruka a ce ka bari sai cikin duhun dare ka haɗa su waɗannan turaruka duk wanda ya haɗa su aljini zai zo masa a ko wanda aka ce aka ce ma ya kai wasu barra ya kai su ƙarƙashin ita kaza ko dutse kaza ya ajiye ta wace wani goro aka cewa ya wani a ce kai furare wani a ce kai ƙwaryen nono wani a ce kai akuya duk waɗanda abubuwa suna daga cikin shirkiyar wallahi malam ko magani ka ce amsa sai ka ji an ce ma an baka wani shara'i irin sharuɗin da suka basuwa domin a kowane za ana ba shi magani to wanga magani shara'i ne in za ka sha sai ka tuɗe da yara sannan ka sha kakka an sa shirka da Allah ne ko a sai in za ka haɗi ba sai ba ka zuwa takalmi kakka yanzu da wannan magani ko kuma a sai in za ka sha nai sai ka hada da wasu najasa dole na musu abinsu akwai wanda sai ka yi tsari ka kurba za a ce ma sai kayi hitsari ka kurba wallahi ma duk shirki ya ce bokaye suna nan suna da kiɗa da sunan malanta suna halaka mutane wallahi ma nan saboda ka wallahi ga za ga ma'aikata gwamnati da 'yan kasuwa sauran jama'a masu neman hadda masu neman aure hadda auren gwamnati ta ga mutum sai ya shirka da Allah mu wallahi ya kamata mutum ya shiga taitayi ne Allah maɗaukakin sarki na son bayi da rahama amma in mutum bai son kai ne wallahi yana shiga wahala ubangiji Allah ya kare mu yace wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa mu'az wa mu'az yace radifu ala rajuli yace daga anas lalle annabi sallallahu alaihi sallama da mu'az wato mu'az ne bayan manzon Allah sallallahu yafi alar rahli wato akan dabba manzon Allah ya hau dabba sai ya goyo mu'az shisa mu'az bin jabal yana da matsayi wajen manzon Allah sallallahu kwarai da gaske annabi na so ne dan duk wanda ka hayo dabba manzon Allah annabi ya hayo dabba ya goye mutum wannan mutum yana da matsayi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa an ce wani yaƙi manzo Allah shi da wasu mutum uku su a sama raƙumi guda sun ga tiyar su lai mun bar ma ka hau kai ɗaya su yi annabi ya ce a'a ba ku hini ƙarfi ba ko ba ku hini ku ɗayan lada ba saboda ku bari in na hau ni gaji sai in huta sai in sauka wani ku ya hau haka na an haka ma an ka ce an ka dawo ƙala sai manzan Allah ya ce ya mu'az ya kai mu'az ƙala labbai ka ya rasulallah karɓawa ka ya manzan Allah wasu a ka da kuma samun sa'a ka ya rasulallah ƙala manzan Allah ya ce ya mu'az ya sake maimaitawa ya kai mu'az ƙala labbai ka ya rasulallah karɓawa ka ya manzan Allah wasu a ka da kuma samun sa'a qala ya mu'az manzo Allah yace ya kai mu'az qala labbaika ya rasulullah wa sa'alaika salasa qala manzo Allah yace ma min abdin yashhadu an la ilaha illa Allah muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahu Allah ala an-nar manzo Allah yace babu wani bawa wanda zai shaida babu abin bauta bisa sai Allah shi kaɗai ke bida bakwai kuma lalle annabi muhammadu bawan sani ko mazansa ne da gaske daga zuciyarsa ƙololin zuciyarsa ya tabbatar mai da wannan bai da ko shakku ciki illa haramahu allahu alannar nar sai allah ya haramta shiga wuta wuta ba zanci ne qala sai mu'abit ya rasulullah ya manzan allah afala ukhbiru afala ukhbiru biha an ba zan ba mutane labarin wannan magana ba su yi bushara su farin ciki Ƙala sai manzon Allah ya ce izan yayin in ka faɗa musu wannan bushara yattakilu za su shantaki za su zama su ba su yi aiki duk wanda ji an ce ai inda bai shirka da Allah da ya mutu azan da kawai yi, sai ta a sun da azan ni ba shirka da Allah to ban shirka amma kuma zan yi ban qiyamul laili ban sallar jami'i ban yin sadaka ban ziyarar yan uwa ban komi na tabbatar da shiga azan zai manzo Allah ya to in ko kai musu bushara za su za su abin nan za su yi kasala sai su zama yace fa wa akhbara biha mu'adh illa mautihi yace mu'adh bai ba da labarin wannan hadisi ba sai lokacin mutuwa sai yace ta'assuman dan jin tsoron yayi zanubi ta ya koye wani ilimin da ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana ganin in bai ba da labarin nan ba ya ɓoye ilimin da ya jiyo ga manzon Allah saboda ka yayi zunubi ke shi kesa ya ba da labarin nan kuma lokacin mutuwa sai Allah ya ƙara masa yadda domin kun ga mu'azu bin jabal malamai sun ce shi a ɗauke tutan malamai ran tashin kiyama duk malami in dai malami na na Allah yana bayan mu'azu ko bi tarin iliminka to kana karkashin tutan mu'azu bin jabal ran tashin kiyama domin ran sashin kiyama ko waɗanne mutane jama'a su yau mu da kullu unasin bi imami Rada za mu kira kowace jama'a da limamin su wasu sun ce annabin su wasu sun ce a'a duk wani aiki na alheri akwai shugabanai sai shiga gaba sai mabiya ne su biyo baya masu wannan aiki to su ko malamai mu'azu bin jabal shi a shugabansu duk wanda ya biyo bayanai su malamin Allah na ayyaza da shi duk wanda bai bayanai kuma ba a zada shi ba za a kore shi ba malamin Allah na to Allah ya ba mu ikon gane to idan muka dubi wannan hadisi ya karantar da mu cewa duk ba wanda ya shiri ba sama kowa sai Allah ne Muhammad manzon Allah ne gaske zuciyarsa Allah ya bashi aljanna wannan hadisi na karantar da mu in mutum zai musulunta abin da ya kamata ba ya kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan haka aka ba mutum kalmar shahada duk da yake wasu na cewa sai a ce ce la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah ka ce muhammadar rasulullah sai ce muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke. amma abin da ya inganci in zaka mutum kalmar shahada kace yace ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine kalmar shahada zaka ba saboda hadisi suna cewa man shahida Allah ilaha illallah da ita kalmar shahada karshe na rayuwar mutum man kana akhira kalamihi la ilaha illa dakhala jannah duk wanda kalamin na ƙarshe ne duniya ya zama la ilaha illa ga aljanna amma in za a shigo a musulunci a ce shahadu an la ilaha illallah wa ashhadu annan muhammadar rasulun sannan wannan hadisi ya karantar da mu cewa ba a ɓoye ilimi ilimi mai amfani ba a ɓoye shi manzan Allah ya ce man ka sama ilman nafi'an aljamahullahu Allah bil jami'an na. duk wanda ya ɓoye ilimi mai amfani Allah zai mai linzami da shi linzami na wutar tashin kiyama innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi bil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun Allah wadaukakin sarki yace duk wanda wa'an suke abin abinda muka saukar na daga hujjoji da kuma shari'a bayan mun yi bayanin sa ga mutane ya koyi Allah ta'ala ya ce ula'ika yal'anuhumullah wa'annan Allah yana tsine musu albarka Allah yana la'antar ko masu la'antar suna la'antar su shi yasa boye ilimi bai da umfanin jama'a duk wanda ya san ilimi ya bayyana shi in ka bayyana shi ka ka sauke nauyin da abin kan kuma ilimi shi adda wani abu duk kana bayyana shi yana karuwa gare shi amma in ka boye shi sai dai ya rage za ka dinga manci wasu abubuwa kamar a karanta littahi na ka da za a karanta masu in haka karanta kana karanta ma wani shi za a tsaya mata amma in ka karanta ya ka aji ba koya ba kowa da sai ka mance shi wasu a sai ka ɗauko shi wata fassara wani wuya ya laƙe baka ya Allah ka ba mu ikon ganewa ya ce wa qawluhu ta'assuman da ya ce ya bayyana wannan abu lokacin mutuwa saboda jin tsoron zunubi ay khawfan min al-ismi min fi kasmi hada al-ilmi jin tsoron yin zunubi a cikin boye wannan ilimin da idan ya boye ilimin to shikenan ya laifi za shiga cikin ayar da aka magana masu da aka dai ba albarka saboda boye ilimi to ya Allah ka ba mu ikon ganewa yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu au abi sa'id al-khudri mai riwaya hadisi ya shakku shin abu hurairah ne ya rawaito wannan hadisi ko abu sa'id radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda shakkar rawi mai riwaya hadisi ya shakku wala ya zurru shakku fi ainihin sahabi amma shakku bai cutarwa game da ainihin sahabi inda sahabi na kammala ko abu huraira ko abu sa'id ko abubakar ko umar kai ka canza wani gaba geron wani in bi hadisi na bai da matsalawa don ina fatan mun gane magana shi yasa aka ce jahalatu sahaba la yadurru dan kamanta sahabin da ya rawaito hadisi wannan bai fitarwa ga ingancin hadisi la ya hadisi yake kuma ina fatan mun gane magana shi yasa kana ganin malaman hadisi saboda tsatsenin idan aka canza wani rawi aka kawo wani to ya gwada wanda ya kawo hadisin nan bai da harda harda sai ba ta tsaye sai aji shi gehe hadisi ne ba an wani saboda mai saboda harda sai ba ta da tsaye da ta da tsaye sai kiyaye wannan marwaiki amma in cikin sahabbai na wanda bai da matsala shi za kana ganin wata ruwa sai a cewa wa an rajulun minas sahaba an karɓo daga wani mutum daga cikin sahabbai kaga ba hadu koyi na ba da amma kuma bai hana hadisi zan sahihi lahi alam to shi na ake cewa li annahum kulluhum udul domin su sahabbai dukkan su adalai gaba ɗaya kaka ɗaya wani duk sahabban manzon Allah adalai na baki ɗayan su qala sai ce lamma kana gazo tabuka yayin da ya kasance ranar yakin tabuka asaban nasu maja'atan asaban nasa maja'atan yunwa ta samu mutane mutane sun ji yunwa kwarai da gaske sai dai zan mutum goma suna bibiyar raƙumi guda suna hawa saboda zahira na sannan ɗan dabino guda mutu uku karabawa mutu uku karaba ɗan ɗan dabino guda ya an ka ɓalle an ka baka sai dai ka dinga tsotsa te ka tsotsa in ka ɗan abin ka sai ka sha ruwa sai da aka aka ci tukattun bi tukattun bi a yanke raƙumi a tukattun bi saboda yunwa da ƙishirwa faƙalu suka ce ya rasu da ya zan Allah lau azinta lana da za ka yi mana izini fanaharna na waziha na mu soke dabbobinmu ma na mu soke raƙumanmu fa'akal na mu ci nama wadda hana sai mu shafa mai faƙala rasulun sun zama Allah ya ce if'alu so ku je ku aikata ka faja umar sai umar radiyallahu anhu ya zo faƙala ce ya rasulullah ya manzo Allah in fa'alta in kai yadda an kai haka tsallar zaharu lalle ku abin hawa zai karamci in ka ba dama a yanke raƙon ma a tunama ya rasulullah saboda yunwa lalle ku abin hawa zai karamci ya rasulullah shawara kenan yace walakin ud'uhum bi fadli azwajihim ya manzo Allah kai musu addu'a da 'yastara abin da ya rage na guzurun su kowa ya kawo guzuri ne a zube kai musu addu'a ya rasulullah da guzurun su ya hika ba dama a dinga yanke dabbobi ana cin nama sumadu Allah lahum alaiha bil baraka sannan kai musu addu'a ta albarka da guzurun su abincin da ya rage musu la'alla Allah an yaj'ala fi dhalika albaraka ana sa tsammani Allah ya sanya albarka a cikin wannan addu'a da kai ga wannan abincin nasu da ya rage fa qala rasulullah sai manzo Allah kuma ce na'am eh lalle wannan shawara ta yi fada'a bi nida'in sai manzo Allah kuma yake jitti a kawo kalo sai aka kawo fa basadahu sai aka shi hida shi ma da'a bai fadli a na ya kira ce kowa ya kawo guzuri ne da ya rage ne duk wanda guzuri ne ya rage ya kawo ya zube nan fa ja'ala rajulu ji obi kafin zuratin sai a ga mutum ya zo da tahin dawa tahi da dawa wa yaji'u al shi ko sai ya zo bi kafin tamrin tahin binu wazi al'akar bi kisratin shi kuma sai ya zo da guntun masa ya gunto gurasa sai ya zo da ita fatashta alam ni ba'i, ha sai da ya taru akan wani ɗan kalumin zalika shekun yasiri wanda abu ɗan kaɗan bai da yawa fada'a rasulullah kuma bil barakati sai manzon Allah ya addu'a ta albarka ya Allah ya Allah ka sa albarka a cikin guzurin ga ya yake mutane sun makala sannan manzan Allah ya ce hudu fi au'iyatikum kowa ya soya ka burgami kowa ya ɗiba ya sa kowa ya soya dinga ɗiba ya sa cikin burgami ce fa zo fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil fil kasri wi'an illa mala'u ce da aka dinga ɗiba ana zuba cikin jika, sai da kowa suka jika sai kowa da kowa sai da yanzu aka bar saura nan ga kalo babu bai da wurin shiga Ya fi hata ma da fil askari wi'a'an illa mala'u a cikin wannan tsoron na yaƙi da ta yaƙi babu wanda jikar sai ta cika mai jikka ne gurga mai sai da kowa sai kaya ne wa aka lu kuma sai aka zauna aka ci abin ga da ya rage kalo aka zama aka dinga ci na da biyu aka dinga ci mai gurasa kuma aka dinga cin gurasa nan zama hatta shabi utai da kowa ya koshi sannan wa fadala fadala ta sai wani saura ya rage kowa ya suka jika sai ya ci ya koshi kuma ga wani saura ya rage faƙala rasulullah sai manzan Allah sai ce ashadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah na shaida babu abin bauta bisa tantanta sai Allah kuma ni manzon Allah nake la yalqa Allahu ma abdun gairu shakin hujjabu ga an jannati manzon Allah yace babu wani babu wani bawa zai hadu da Allah ba tare da shakku game da waɗannan kalmomi guda biyu ba a an Allah ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah har a samu wani abu ya samu ka shiga shiga aljanna babu yanzu wanda tabbatar da wa'anda wannan kalamai guda biyu a an Allah ilaha illa wa annahu rasulullah to wa wa abinda kana ka shawo ka shiga shiga aljanna ta sin kiyama kene wa mutum idan muka diba za mu ga wannan hadisi na ƙara samun kwadayin mutum ya riƙe kalmar shahada mun sha faɗa mutane cewa ita kalmar shahada kana ganin koyo ce duk wani aiki kaɗan sai ga an ce kalmar shahada yanzu in ka diba za ka ga tun wurin arwallah in ka yi arwallah gama sai ka karfa shahada ashhadu an ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ka kalma shahada shigo in ka toza ka sallah sai ka iqama Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ka so ta hiya akwai kalmar shahada in ka so ta hiya akwai kalmar shahada in ka sallame akwai mutum ka yi ya akwai shahada saboda kalmar shahada suna cikin abubuwa da yawa waɗanda ba a sake da su don ita a tsaye da aikin mutum kuma yadda ni faɗa cewa kalmar shahada idan babu ta yadda kasar ɗiban ruwan kwando na ga mutum sallaka ba su da unwani lar sallaka yadda kasar haɗa kwando ga hongo ana jira ya cika zubewa ina yake ba su tsayawa saboda babu kalmar shahada shi za ka san mutum ya gyara ya sabunta imani ya koyo shi kalmar shahada ko babu komi wani abu ya baka mamaki la ilaha illallah kan shi ta kuma sabuwa ce amma wallahi in mutum bai kalmar shahada jama'a duk aikin bai aikin banza na masu tsaye-tsaye suna kalmar shahada aikin banza na shi yasa akwai sosai kwarai da gaske mutanen suke da imani da wa'annan abubuwa na bide bide wallahi malam mata in kan dibe ciki suke da wa'annan abubuwa dole sai a yi ta gyaran imanin a yi ta gyara a yi ta burgar su su da abu kaɗan za a musu ai da wanga ba komi na sai a ce musu ai ba komi na amma mata zobe na family planning sa ga wani zobe kuma ba laifin suka ba asibiti aka bada wani zobin illa kai boka ya kunta ba sai sannan mu ma cikin akwai wanda ada zobin soyayya ga hannu dai in yana ga hannunka wance komi ta yi ba karbuwa da kai zabba suna nan ga hannu wani a baya zobe maganin kunama wani a baya zobin maganin mutu jisa a ganin dai ka kula duk wanda ha gani da zabba ga babban harci sun kai uku matsafafi na don kowa ya sani zobe kwaye ba ga babban mafi a sani a kowane za a ga zobe sun kai guda uku ga harshe guda baban zana zobe zobban tsahi na aka ba su zabba aljanuna saboda haka akwai zobban da aka ba su sun mana tsahi na wallahi duk wanda ana su da hannu ne kakai hulɗa da shi sallah sai ba ta da umarni za ka sagarin su ga nan da hannun su akwai na aka ba zubin maganin bindiga ko maganin wani abu mai kama da wani yan wa musulmi idan muka dawo ga hadisin ka duk da kiyar da tsawo karatukan da a ciki ne suna da yawa kun ga wanda yana gwada mai lokacin da aka ce yakin buka an wahala duk da yake yakin ba a maye ci ba ba a maye yakin ba buka din ba a gwamza yakin ba sahabbai sun ji yunwa sun shiga matsala sai da ya kai sahabbai da matsi ya yi yawa an sha tukattubi saboda kishirwa sai suka siya rasu laka ba mu dawa mu yanke raƙuma mutunama saboda ana da yawa kwaidai lokacin musulunci ya yi yawa kwaidai kana iya samun runduna saboda mutum dubu goma juma'a ya an ka yanke raƙumi ta ga abin hawa zai karamci kenan sai wahala ta karu dan raƙumi da haggani yana jimirin wahala sosai amma kuma inda abin zai baka mamaki duk wanda ya ce yaƙi da raƙumi rabo guda aka bashi amma wanda ya ce yaƙi da doki rabo uku za a bashi abin da abin saboda doki ya yi wahala ciwo sannan kuma doki ya yi ba da gudunmuwa wurin yaƙi nan da nan doki ya kai kuma in ya kai bai bai gare ka shi dokin bai bai kai gare ka shi ke ne faɗa yake eh da saboda kuma ga kiwo ne yana da wuya don doki ɗan gaye na ba komina ya kace ba su shi yasa za ka ga in za a raba doki a baya kaso biyu kai mai doki a baya kaso guda wanda ya fi da raƙumi kaso guda za a ba shi saboda raƙumi ba dabba yaƙi ta ba saboda ka an wahala wannan lokacin sai sahabbai suka ne ya rasu ka bari mu yanke dabbai mu tunama sai masu alaita ya tawawo kuma a sai a yanki sai sai na wuce ya laka in kuka ba dama to abin hawa zai karamci don za a canye naman dabbobin gaba ɗai kuma ga wurin nesa sai mun zuwa cikin lewa ga shawara ta yi jama'a a dawo wannan shawara a barta ka a yanke abin hawa shi sa sayid na umar radiyallahu anhu yana daga cikin mutanen da yana yawan ba da shawara ga manzan Allah kuma ta yi kyau kuma annabi ya bita sai can ba a rasa ba annabi ka sa a ra'ayin sayid na umar sai na umar ya ce na yi muwafaka da ubangiji na wurare 33 so 33 yana ba da shawara sai Allah ya saukar da wahayi ya goyi bayan shawara ta sai na umar so eh. eh. eh. ai annabi ba ya faɗa kai wanga magana kai ne law kana ba'di nabiyyin lakana umar da za a yi wani anai bayana da umar sannan ya ce da akwai wani masu ilhami mulhamul da aka cuta wa magana ta waɗe da kuma zama hakan zama gaskiya to da umar umar yana yawan faɗin magana zama gaskiya kun ga shi ya abin ga shi ya hana shiga gidan manzon Allah ko sallar shi ya rasu labe kamata gidanka duk wanda ya kwafa kayan wa ɗaya ga hatsarin gidan manzo Allah yana ba ta ne Allah ya saukar da ayi hijabi aka ce a bar shiga gida Allah san na Umar shi ya ce mata annabi wallahi in kuka keme da'a buhu inda laka kunna manzo Allah in ya sake ku Allah ya sanar ya ba su matan suka hiku sai Allah ya saukar da a buhu inda laka kunna da aka kawo kawo mun badar aka kamo su kowa na ba shawara shi sai na abin da shawara sai a kashe su gaba ɗaya kowa a ba da uwa ne ya tare wuya a kashe su shi ku sai na abakar yadda yana ganin a shifan sa da su kowa ya fanshi kai ne kawo kuɗi fanshi kai shi ku abdullahi bin wida abdullahi bin rawaha shi ku yadda yana ganin manzon Allah in ya kashe su sun yi abin da za a kashe su in ya yahe musu kuma kuma yan uwa ne na shi sai tsaya tsaka sai ta yi ra'ayin sai na annabi isa ce in tu tu'azzibuhum fa innahum ibaduka wa in ta taghfir lahum in ka gawar gafarta musu ko fa innaka antal ghafurur rahim sai Allah waɗaukacin sarki ya saukar da aya ma kana li nabiyin an ya kuna lahu asara hatta yuskhina fil ard ba shi yuwa game da wani ba annabi yana da kamammun yaki har sai ya shayar da ƙasa jini sosai sai ya yawaita zubar jini sosai ka hanyar kama husnoni yaki hayat Allah madaukakin zai ce laula kitabul min Allah sabaqa ba dan littafi ya gabata daga wurin Allah ba cewa wa shawirhum fil amri kai shawara da su lamassakum fima akhadtum azabun azim da azaba mai girma ta kama ku da nabi abin ku ga asa da hannun hannun duk waɗannan ayoyi suna goyon bayan ra'ayin sayyidina Umar cewa me yasa ba a kashe su ba to saboda ka sayyidina Umar yana da muwafaqat da yawa waɗanda in ya faɗi magana sai Allah ya saukar da aya ya goyi baya tabbatar da ita to shi na sai ga amurka ya rasulullahi kamata yi ka sa a kawo sauran guzuri a zube duk wanda adda guzuri ne ya kawo saura ya zube kai musu addu'a Allah ya sa musu albarka ya yi ka ba dama a yanke rakun ma sai ku bi shawara ga tayi sai jama'a kowa ya kawo abin da ya rage gare shi kaga wani tahina zai kawo wa na dawa wani ya kawo tahin da bino wani ya kawo guntun gurasa ya sai ga ɗan abin da an zube da yawa amma da annabi ya musu addu'a sai ce kowa to ya ɗiba kowa ya cika jika sai ta cika kuma abin da rage an ka zama an ka kewaye an ka ci kuma sai da an ka rage wani abu wannan shi yana daga cikin mu'ujiza wanda shi cikin mu'ujiza ta manzon Allah sassan, sa wasallam sa abinci yawa an taɓa rasa ruwa babu ruwa ana neman ruwa babu manzo Allah ya ce wa da yan saura ci ga shiyar saura ya kawo manzo Allah ya wanke hannu ne sai yi haka sai ga ruwa suna zubowa ga yatsun manzo Allah ta sallah sai da kowa ya ba ya sha ya koshe cika jallo ne yayi arwalla sannan babu wanda ya rage lokacin sai da kowa ya samu ruwa sai isai sannan shi ke nan manzo Allah kuma ya dauki hannuwa ne kuma shi ke nan ba kun ka dauki wannan sai mu'jiza ke ruwan nan sun yi daɗi na saho sun daɗin na ruwa don ba yi ruwa na wa'in na za ka iya samu ko gari ga ko gulbi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa musulmi abin da za mu iya ganewa a nan ne, an sa shawara in kana babba da zanka an sa shawara kada ka ce duk abin da ka yanki yayan a'a ko kayanka ana kasuwa cikin magoya bayanka ka yanka magana a wani ya so ya tashe ta kuma ta tashi in ka ce nan za a bi sai ce a ni ina ganin abinan yaƙi ne a dalilin saboda kaza da kaza da abinan da fi jama'a an wasa bi na abinan wanda shi a shugaban shawara ke amma in ka ce kai wallahi in ka kara abu baka da baya to wata rana musiba na sa ka jawo baya dole jama'a ina fatan mun gane magana akwai lokacin da koma saka ta tabbaka shawara sai ka amsa sai sai in wani ka ce a ba amsa shawaran mata ba ba hakan na ana amsa shawaran mata in ta kama sannan wannan hadisi ya musulmi ya karantar da mu cewa ana so jama'a in suna tare an shiga wahala ka ce kai abinda a gare ka ba ka dan makowa sai ce a'a wallahi wane buzurin zuwa makka kowa da fagili ne kakai hakan ya an kai halin la haula wala kuwata to babu lahi abin da gare ka dogo a wahala gaba dai jama'a ina fatan mun gane maganar ka a wahala gaba dai kakai yadda ka ce wallahi kai tun da kai naka naka na me hana ma kowa ya so da abin da isa sai ka isa sai kakai hakan in kana cikin mutane yi kokari ɗebo abin nan ka ba su in ka ɗauka ba su to da yanzu Allah in sauƙi to gaba za a gamewa jama'a ina fata mun gane magana ai muna ganin ko ƴan kara ƴan makarantar boko ƴan bode wata na sai ka zanka a tare da mutum abinci ne ya ƙare ya brog sai ka ɗauka naka a ci can sai Allah shi mai wani matsayi can sai ya jayo ka shi to wallahi wani ya taimaka min kanzo na iya ya ƙare da ma. komawa jama'a ana samu haka nan ko ba samu wannan sai suna da wannan karinci da kai mai ba zai walakanta ka ba ko ba gaskiya ba muna fata ubangiji Allah ka mu ikon gane ba to hadisin akwai karatu cikin amma ne kamata mu dakata kurakuran mu kuma Allah ka yahi mu daidai mu kuma Allah ba mu da Allah da kansa saba yake da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh